لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a yau lahadi hudu ga watan jumadal sani shekara دبائن هدرا goma ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin sharhul waraqat na shehun malami abdullah ibn salih alfauzan wannan kuma shine darasinmu na sha ɗaya kenan ko na'am darasin da muka yi na ƙarshe ina jin mun yi magana ne akan aka samun kalam haka ne ko aka samun kalam muka yi magana akan sa ta bangaren ma ya tarakka min hulkalam yau za mu tashi aka samu kalam bi itibari madalolihi ko mun yi shi za mu tashi da hoto bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الكلام باعتبار مدلوله والكلام ينقسم إلى أمر ونحي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم لما فرغ المصنف من ذكر أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه شرع في ذكر أقسام قوله والكلام ينقسم إلى أمر وهو ما يدل على طلب الفعل نهى أطع والديك وقوله ونهي وهو ما يدل على طلب الترك له لا تكذب في حديثك وقوله وقبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب له سافر خالد وقوله واستخبار وهو الاستفهام وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل نحو هل فهمت المسألة أحضر خالد أم عاصم قوله وينقسم أيضا إلى تمن وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله إما لكونه مستحيلا له ليت الشباب يعود يوما أو بعيد المنال فقول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأفج به وقوله وأرض بسكون الراء هو الطلب برفق له ألا تنزل عندنا وقوله وقسم وهو وهو الحليم له والله لأفعلن الخير جميل يو زام تتناني أكان كركسوان زنشي بإتبار مدلوله wato kenan kamar idan wani ya tambaye ka ila kam kismin yankatumul kalam kana da cewa bi ayi itibarin ta wace hanya ta wace izina idan ya ce bi itibari ma ya tarakkabu minhu to kaga shine bayanin sai gabata bi itibari madlulihi shine wanda zamu yanzu bi itibari alhaqiqati wal majaz shi ma zai zo nan gaba wato kenan idan mutum ya tambaye ka zance ya kasu kashi nawa sai ka ce ta wace fuska ta fuskar abin da zance ke ginawa a kansa to kaga wannan ya mun riga mun yi bayanin sa zance yana ginuwa ne daga ko dai fi'ili da ismi an gane ko kamar a zaid ko kuma ismi da ismi kamar zaidun qa'imun ko kuma me cikin dangin abin da muka ambata kaga wannan tambayar sa ta keɓanci me zance ke ginuwa daga gare shi ba ruwan shi da ma'anoninsa amma yau karkasuwar zance ta hanyar yin izina da abin da zancen ke nunawa na ma'ana shine ce aka samu kalami bi itibari madlulihi wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wato zance na karkasuwa za ga amr menene amr zai mana bayani nahyi khabar istikhbar wa yanqasimu aidan kuma dai yana karkasuwa zuwa game ila tamannin wa ardin wa qasamin wato yanzu anan mun samu abai guda nawa na farko dai amr nahai khabar istikbar tamannin wa ardin wa qasamin nawa kenan bakwai zai dauke su ɗaya mana shirin sa lamma faraga al-musannifu min dhikri aka sami kalam باعتبار ما يتركب منه شرع في ذكر أقسامه باعتبار مدلوله wato bayan mai littafi ya kammala bayanin kasa zance ta hanyar yin izina da mai zance ke ginuwa a kai sai ya koma zai yi bayanin kashe-kashen zance ta hanyar yin izina da ma'anarsa qawluhu wal kalamu yanqasimu ila amrin menene amr wa huwa ma yadullu ala talabil fi'li shine da abin da ke nuna neman aikata aiki kamar ka ce da abokin zancenka a walidaika wato kana neman ya yi da'a ga ma kamar ka ce fom ya zaid ijilis ya khalid ikra ya muhammad duk wannan menene talabul fi'l ne talabul fi'l ne kuma bitali huwa al kenan kana neman ya aikata aiki lamma qulta lahu iqra fa anta tutalibuhu bil qira'ah اجلس أنت تطلب منه أن يجلس اخرج فأنت تطالبه بالخروج وهذا طلب فعل لأن القيام والخروج والجلوس كل هذه أفعال فأنت تطلب منه القيام بفعل ما دهك haka أيك تأيكي سين ايكي كلا أمر amru umarni kenan an gane ku idan an tashi jam'in sa wato umarnoni da yawa kenan umar dangin umarni al'awamir kenan wa qawluhu wa nahyun me nahyu ko wa ma yadullu ala talabi tark shine abin da kake neman wani ya bari yana cikin yi kana neman ya bari nahu la takzib fi hadithik ko yana cikin yi kana neman ya bari ko kana tsammanin zai yi kake son ka hana shi tar yayi duk wannan ya zama mai nahi wato hani kenan lokacin da kace la takzib fi hadisik ma'ana anta tatlu minhu alla yakzib fi hadisihi kana neman karye ƙarya in ma karye ƙarya ibtida'an dan kana tsammanin zai in ma yana cikin yi ya daina duk zaka iya cewa me la takzib ka daina ƙarya ko kar kai ƙarya haka lokacin da kace da shi la taqum la tajlis fa anta tatlu minha an yakuffa anil julus wa tatlu minhu an yi kuffa min al lokacin da kace la takhruj ma'ana kana hana shi wa qawluhu khabar menene khabar ta'rifin sa shine wa huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba nahu safar khalid wato shi idan ka tashi yin ta khabar idan wani ya tambaye ka ma huwa al-khabar sai ka ce huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba abin da zai iya ɗaukar gaskiya ko ƙarya waɗansu malaman sukan yi ƙoƙari su ce wa ma ya tamilu su duka kadhiba sai sai li an gane ko ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li zatihi a karan kansa shi zancen zai iya ɗaukar ma'anar ƙarya zai iya ɗaukar ma'anar gaskiya kai ne ka zo kaga an rubuta safara khalid baka san kowa ya rubuta ba wannan zancen ya iya yiwa gaskiya ne ya iya yiwa wato a karan kansa shi zancen tunda baka san waye ba me yasa suke kawo wannan maganar suka ce domin akwai akhbaru allati la tahtamilu illa sidq akwai labaran da kwata-kwata bayan da za su dauki wata ma'ana sai mai sai gaskiya ka akabarin sadira anillahi ta'ala duk labarin da Allah ya bayar ka ce ya ta mala sirka kabi ba zai yi ba ina fata an fahimta wannan gaskiya ce kaulan wahida labaran da annaba za su bayar gaskiya ce kaulan wahida amma labarin da wani mutum wanda yake ya bayar wanda ba masumi ba to ta iya yawa labarin ya zama gaskiya ta yawa ya zama ƙarya labarin mutumin ya bayar ba masumi ba sannan ba adali ba gama garin mutum kawai ya iya ƙarya ne ya iya gaskiya ne amma idan adali ya ba da labari ba ma iya cewa zai iya zama ƙarya ko gaskiya sai dai mu ce zai iya yi wa daidai ko kuskure don adali ba zai yi ƙarya ba da ganganci ya sani amma baya hana ya yi mai ya kuskure mu ce kila gaskiya ne kila daidai ne kila kuskure ne amma ba za mu ce kila ƙarya ne kila ko da mun ce kila gaskiya ne kila ƙarya ne to sai dai idan mun kalli zancen shi kaɗai mun kawar da kai daga waye ya zancen to shi yasa suke cewa ma ya hatamilu sidqa wal kadhiba li zatihi yani li zatil kalam huwa nafsuhu al kalam qad yakunu sidqan aw kadhiban yani bi ghadd an nazari an qa'ilihi bi ghadd an nazari an man sadara anhu al kalam lakin zaina idza nazarna ila man sadara anhu al kalam fa mimman yasru minhu kalam man la yasru minhu illa sidqan illa ma huwa sidq duk abin da yake daga Allah ko manzon Allah to ai kaga wannan la yahtamilu illa as ina ba ta mu fahimta da haka dai kalmar lizati hidin tana da muhimmanci idan mutum ya tashi tarihi ma ya as-sidqa wal kadhiba nahu safara khalid to kaga wannan labari ne lokacin da ka zo ka ce ja'a azai wannan labari ne qara zaid wannan labari ne an gane ko nama abubakar ne قرأ محمد كل هذه أخبار قد تكون صادقا فيها وقد تكون كاذبا فيها إذا نظرنا إلى الكلام من حيث هو قد يكون صدقا وقد يكون كذبا وقوله واستخبار إذا أنت استخبار شيني نيم لاباري معناه تنبيه كنا وهو الاستفهام وهو طالب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل شيني كان سنك ka ilmantu da abin da bai zama sananne نهو hal fahimtal mas'ala kace da ɗalibinka haka hal fahimtal mas'ala shin ka ko fahimci mas'alan nan ma'ana kayi sharhi kayi sharhi baka sani ba ya fahimta ko bai fahimta ba sai kai wannan tambayar yanzu kana neman mai a wajensa labari kake nema a wajen kana tambayar sa kenan kana neman labari a wajensa idan yace na'am fahimtu kaga wannan labari ne shi ya baka labari anta istakbartahu wa huwa akhbaraka anta talabta minhu al wa huwa ja'a to lokacin da ce na'am fahimtu abin da ya kawo sunan shi mai labari ta iyawa gaskiya ne ya fahimta ta iyawa bai fahimta ba amma yana jin kunya ya faɗa a gaban mutane cewa bai fahimta ba amma dai labari ne kawo kaga ya yahtamilu sidqa wal kadhib wa qauluka la yahtamilu sidqa wal kadhib wa anta inma anta tas'aluhu faqat kai abin da ka zo da shi sunan sa istikhbar shi kuma abin da ya kawo sunan shi khabar kamar kuma ka ce a habara khalid na am'asim wana kana son ka sani waye ya zo an ce maka wani ya zo kuma baka san ko waye ba anta al'an ta'lamu anna hunaka wahidan qad ja lakin man huwa hadha al-wahid baka san ko kowane ne ba sai ka ce a habara khalid na am'asim khalid ne zo ko asin nan ma kana neman labari ne ko kana tambaya ba haka da akwai abin da kira istikbar wanda shine tambaya ka tambayi abu don ka fahimce shi bayan da baka fahimce shi ba qawluhu wa yanqasimu aidan ila tamannin mai littafi yace haka zance yana kasuwa zuwa ga tamannin ma huwa tamanni huwa talabu shay'i al-mahbubi alladhi la yurja husuluhu imma likawnihi mustahilan نحو shababa الشباب يعود يوما au بعيد manali ka qawli munqati'ir raja laita li malan fa asujja bi to a cikin nau'ikan zance akwai min da ke kira at-tamanni at-tamanni idan ka sa alif da lam sai ka ce at-tamanni idan ka ce alif da lam kaga zaka goge ya'un din karshe sai ka ce tamannin sai zan zanto tanwini din nan shine wakilin me ya tanwini al-iwadan an harfi kenan an gane ko kamar ka ce adda'i an gane ko idan ka shirya alif da lam sai ka ce mai da'in sai zan to talwinin nan shine wakilin ya dan babu da zaka kawo ya din sai in ka kawo alif da lam in ka shirya alif da lam to kuma tanwini zaka yi kenan ya bala ba za ka zo ba ka ce kawai da'i haka nan kawai da'i ba tare da alif da lam ba sai fa in ya zanto mansubi ne to shikenan ra'aitu da'iyan kaga zaka tabbatar da yake na ra'aitu da'iyan ina fata an fahimta to kaga anan gurin akwai nau'in zance da ake kira at-tamanni me ya at-tamanni shine ce huwa talabu shay'il mahbub neman abin da kake so amma abin da kake so allazi la yurja husuluhu irin wanda ba a sa faruwarsa neman abin da kake so irin wanda ba a sa ran faruwarsa in ma likaunihi mustahilan ko dan kasancewar abin ba zai taɓa yiwuwa ba ya saba wa yadda Allah ke gudanar da lamurra nahu kamar ka ce laita babu ya udu yawman ina ma samartaka ta sake dawowa idan tsoho ya faɗi haka kaga yana fatan samun wani abin da yake so me abin da yake so din nan samartaka to wannan abin da yake fatan samu zai iya yiwa mustahil ba zai taɓa yiwa ba samartaka ta dawo mutum ce laifin shababa ya udu yauman au ba idal manal ko kuma ya nemi abin da yake mai wahalar samu ko da dai zai faru to yana da wahalar samu ka kauli mun qat'ir raja kamar mutumin da ya bai tsammani na samun kuɗi amma sai ya zo na cewa laita limalan fa ina ma ina da dukiya da na yi aikin haji ina ma ina da dukiya da zan yi haji da ita bana lokacin alhaji sun fara tashi kai kuma baka da ko da rabin kujera sai ka ce kai ina ma ina da dukiya ni ma a ce na tashi a wannan jirgi na gobe ko da jibi to kaga wannan ba za a ce ba mustahil amma dai ba idul manal yana da wahalar samu ba mustahili bane dan ta iya yiwa yanzu yanzu nan wani ya ya saya maka kujera ko ya baka kudin kujera ta iya yiwa wani ya riga ya shirya kujera zai tafi wani uzuri ya taso masa ya je ta a a canja da sunanka dukka tafi to amma dai faruwar wannan kam ai abu ne mane sanci kai kanka baka tsammanin sa koda ya faru sai ka ga kamar kai game da kai kamar wata irin mu'jiza mu'jiza sai ta faru dan wani abu ne <laughs> da baka sa rai sai ya zo ya faru da haka dai menene at-tamanni a wajen malamai at-tamanni a wajen malamai na usulul fiqh shine ko ka ce malamai na lugha shine fatan samuwar abin da ake so wanda yake mustahili ko mai wahala samuwa din to wannan shine tamanni sai a ce abin da kake ai tamanni ne ma'ana ko dai abin ba zai taɓa faruwa ba ko kuma ko da zai faru sai da me sai da wahala to wannan abin shine tamanni an gane ko wa qawluhu wa ar lafazin ar ainun din zaka yi mata fataha ra kai mata sukuni ya zama ar wa huwa talabu bi rizqi shine neman abu amma ta hanyar tausasa zance idan ka ce arada alayya zaidun an usafira ma'ahu ila kaduna abin nufi talaba minni bi rizqin an usafira ma'ahu ila kaduna shine arada al'ard shine ka bujiro da bukatar ka zuwa ga wajen mutum amma ta hanyar tausasawa kakan yi haka ga wanda baka da iko a kansa amma wanda kake da iko ai ba maganan tausasawa sai dai in kaso siyasar zance kadai wannan akwai shugabanni da suke haka don siyasar zance ina fata an fahimta amma da arf neman mutum ya aikata abu ta hanyar tausasawa huwa talabu bi kamar ka ce da mutum ala tanzilu indana shin ba za ka sauka a gidanmu ba na ji ka zo kana ba me zai hana ka sauka a wajena kaga wannan ya shawo manka ce zo ka sauka a wajenmu <laughs> wannan umarni ne ya zama amur kenan amma shin ba za ka sauka a wajenmu ba kaga wannan ya zo me har lokacin da gaje kace allimni ya ustaz ko yadda ni ustaz ya zama wannan menene umarni amma amma lokacin kace kace hal ata'allamu indak ka yadda in tsayan ko ilimi a wajenka ya zama me har da annabi Musa ya je wajen Khadir sai ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda umarni ke ko har. ita ce magana ta ladabi ina fata an fahimta duk lokacin da zaka nemi abu ka neme shi da tattausan harshe to akwai fatan sa ran a samu sama da idan kai shi kawai bani kaza sai mutum ya ji a ah, me zaka ce baka sai kace ka bani ajiya ka bani <laughs> ina fata an fahimta dole ne to waɗannan yana da kyau fahimtar waɗannan wa qawluhu wa qasam idan kai wa sinun din fataha bi fatahil qaf wa sin al qasamu dan kawo bambance shi da alqismu dan alqismu na nufin yankin abu ko bangaren abu amma alqasamu wa huwa alhalif shine rantsuwa an gane ko rantsuwa nahu wallahi la af'alanna alkhaira wallahi zan aikata alkhairi kaga wannan rantsuwa ce wallahi la af'alanna alkhaira to dan haka dai mun ce ka saka son zance ka kasu kashi nawa kenan yanzu abin da muka karanta guda bakwai na farko am na biyu nahi na uku khabar na hudu istikbar na biyar tamannin na shida arz na bakwai qasam wannan duka suka san zance ne amfanin sanin waɗannan a islahance don lokacin da ka shiga cikin alkur'ani ko ka shiga cikin hadisi to duk maganar da za ka kalla in dai ta fuskar ma'anarta ce to ba ta fita ɗaya daga cikin waɗannan ina ba an fahimta ba ta fita ɗaya daga cikin wannan lokacin da Allah ce aqimus salata wa atu zakata wannan menene lokacin da Allah ce wala taqrabu zina wala taqtulu auladakum khashyata imlak nahi ne wannan lokacin da Allah madaukakin sarki yace inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumak ya zo me ya zama khabar ne ina fata an fahimta don haka zaka dauka gaba daya har zuwa karshe kowanne zaka iya samun misalin sa cikin Qur'ani ko hadisi wato dan kowanne zance ka mu'amalance shi gwargwadon me ma'anar da yake nunawa ma'anar da yake nunawa idan ka san wannan shine asali to za a iya zuwa wani lokaci a kawo umarni din gashi a ganin ida umarni ne amma wata ma'anar ake nufi da shi daban eh idan ka zo fassara ka bashi wannan ma'anar da ake nufi yanda Allah madaukakin sarki yake cewa isbiru aw la tasbiru isbiru umarni ke ba su yi hakuri aw la tasbiru ku yi hakuri ko kar ku yi ai wannan kaskantarwa ne da dadin konar azaba a ce da kai hakurin da kai kai wasu da yawan su daya sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun amma dai sanin su a matakin farko kafin ka san tiratar su daga ma'anar da aka sani ta asali zuwa ga wata ma'anar ta biyu wannan shine abu na farko da ake san mutum ya sani sannan zai je ya gani shin amr din duk inda ya zo nan a matsayin amr ko yana daukar wata ma'ana shin khabar duk inda ya zo khabar ne ko khabar ne bi ma'anar amr din kunar azaba a ce da kai hakurin da karkai wasu da yawan su daya sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun amma dai sanin su a matakin farko kafin ka san firatar su daga ma'anar da aka sani ta asali zuwa ga wata ma'anar ta biyu wannan shine abu na farko da ake son mutum ya sani sannan zai je ya gani shin amur din duk inda ya zo nan a matsayin amur ko na daukan wata ma'ana shin khabar duk inda ya zo khabar ne ko khabarun ne bi ma'anar amur ina fata an fahimta eh, shin istikbar duk inda ya zo istikbar ne ala hakikati domin istikbar shine sanin neman ka san abin da baka sani ba ko abin da Allah bai sani ba ina fata an fahimta shin tamanni duk inda ya zo haka yake shin ard da kasan duk inda ya zo haka yake amma dai ku gane ma'anonin yadda suke a yanzu wato dai zance bi itibari madlulihi samu ila hadhihi al-aqsam as-sab'a allati dhakarnaha سيتمي وإنما قال المصنف وينقسم أيضا إلى آخره مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد إشارة إلى أن من الأصوليين من اقتصر على التقسيم الأول وأنه يرد عليه التقسيم الثاني يرد عليه وأنه يرد عليه التقسيم الثاني وأن الجميع تقسيم واحد وتدشي al-imam al-juwayni yace wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa sai kuma yace wa yanqasimu aidan to wannan wa yanqasimu aidan din shine malam ke so ce mana me yasa yace wa yanqasimu aidan sai yace wa inna ma qala al-musannif wa yanqasimu aidan ma anna ma qablahu wa ma wahid tare da cewa abin da yake kafin wayan din da abin da ya biyo bayan wayan kasimu dukkan ne ma'ana yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikbarin wa tamannin wa ardin wa qasamin amma me yasa da ya ambaci amrin da nahyin da khabarin da istikbar ya tsaya sai kuma yace wa yanqasimu aidan ila kaza tare cewa abu ɗaya ne ya faɗa haka ne isharatan ila anna min al-usuliyyin dan yi mana nuni cewa daga cikin malaman usulul fiqh akwai man iktasara ala taqsim al-awwal wanda ya tsaya kawai akan can amr nahyi khabar wa istikbar kawai ya tsaya a nan gurin kun gane ai wa annahu yardu alaihi takfimu sani dukkan wanda ya takaita akan wancan kasan to kuma wannan kasan kasan na biyu zai shi ma zai biyo kansa zai gangaro kansa za a ce me yasa ka kyale wannan shine yardu alaihi takfimu sani wannan kasan na biyu zai gangaro kansa a ce a ah me yasa ka kyale wannan ai su ma duk suna daga cikin takfimul kalam bi itibari madlulihi kun gane wa annal jami'a takfimun wahid dukkanin su kawai kaso ne gaba ɗayan su in dai za a kalli zance ta hanyar ma'anarsa to za a kasa ne zuwa ga wannan kashe-kashen guda bakwai ba a takaita akan hudun farko ba kamar yadda waɗansu malaman usul da suke yi هناك تقسيم أقصر من هذا كما عند البلاغيين وهو أن الكلام قسمان خبر وتقدم تعريفه ويأتي شرحه إن شاء الله في باب الأخبار الثاني الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب كقولك اكتب لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ به فلا يقال إنه صدق أو كذب ومن الإنشاء الأمر والنهي الأمر والنهي والاستفهام والتمني ومنه الأرض وهذا هو الإنشاء الطلبي ومنه القسم وهو الإنشاء القسم لا ومنه القسم وهو الإنشاء غير الطلبي وأهم هذه الأنواع الأمر والنهي وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير فائدة والله أعلم جميل يتي وهناك تقسيم أكثر من هذا akwai wani kason a cikin zance wanda ya fi takaituwa sama da wannan wato shi kama indal balagiyin kamar yadda yake a wajen malaman balaga wa huwa annal kalama qismani su malaman balaga kawai su ce zance kashi biyu ne na farko khabar na biyu insha shikenan su sun gama lokacin da suka faɗa ka ba sa inkarin wancan amma suna ganin duk abin da ba khabar ba zai shiga karkashin kalmar insha da nahai da alkasam da al'ar da attamanni dina cikin mai in sha su a wajen su kaga su wannan cewa ne ba wai inkarin sauran ka san bane ba su ma malaman balaga an sun tashi haka suke su malaman wasu alfiqi su ne suke ba wannan doguwar hanyar da kabar da istikbar da amr da nahayi da kaza da kaza har su zai karshe haka su malaman balaga sai su take a zance kawai kashi biyu ne kabarin wa insha ina fata an fahimta kaga anan gurin yace khabar wa taqaddama ta'rifuhu ta'arifin kabar ya riga ya gabata a baya shine ma ya yahtamilu sidqa wal kadhiba wa yati sharhuhu insha Allah fi babil akhbar sharhin sa da bayanin sa zai zo a babi guda da za a keɓance nan gaba kawai dan al akhbar na biyu insha wato kaso na biyu cikin zance shine me insha wato insha'i wa huwa ma la yahtamilu sidqa wal kadhiba shine abinda ba za ka ce masa ƙarya ko gaskiya ba ka kauli ka uktub idan ka ce da wali uktub ko ka ce da shi ijlis ko ka ce da shi Ikra kullu hadha la yahtamilu sidqa wal kadhib saboda me li'anna madalulahu la yahsulu illa bi talaffuz bihi ma'anar zancen sai in an furta ne take fitowa wala yuqalu innahu sadaqa aw kadhaba ba a cewa ya yi ƙarya lokacin da kace uktub baka cewa ƙarya kake yi sai yan an ce da ya zo ne sannan za a ce ƙarya kake ko gaskiya kake amma da na ce uktub baya yiwuwa ka ce ƙarya ne baya yiwuwa ka ce gaskiya ne idan na ce idris baya yiwuwa ka ce gaskiya ne baya yiwuwa ka ce ƙarya ne amma idan na ce ya tafi ya zo an yi kaza kaza ta faru to shine zai iya yiwuwa a ce ƙarya ko a ce gaskiya wa min al-insha'i yana daga cikin insha'i abinda zai yi daga kalmar ma'anar insha'i al amru wan nahyu wal istifham wat tamanni wa minhu al ard wa hadha huwa al-insha'u at-talabi da amru da nahyu da istifham da tamanni da 'ard su ne kuma ake kiran su al-insha'u at-talabi domin dukkanin su za ga umarni neman ayi ne hani neman a bari neman a bari ne al-istifham neman labari ne ko bayani al'ar shi ma neman bukata ne to duk wannan ana kiran su gaba ɗaya da suna al-insha'u talabi ina fatan kun fahimta wa min al-qasam akwai kuma al’aƙasam duk yana shiga cikin insha'i wa huwa al’insha'u gairu ghairu shi ne abin da kira al’insha'u gairu ghairu talabi ina fata an fahimta wato kenan kun ga a wajen su malaman balaga sun takaice abin zance ta fuskar ma'anarsa ya kasu kashi nawa biyu ko dai zanto kabar ko ya zanto insha to kaga anan gurin kabar ku riga kun san ta'arifinsa da amru da nahayu da al-istifham da at-tamanni da al-ard duk wannan yana cikin ma'anar mai insha'i a wajen su malaman balaga to sai dai insha'i suna kasa kashi biyu akwai insha'u at-talabi akwai al-insha'u talabi al talabi shi ne kamar da al'amru da annahi da sauransu duk wannan ne ma kake ayi abu amma al-insha'u talabi kamar wallahi la azhabanna ila al-masjid wannan ba ne ma kake ayi wani abu ba ina fata an fahimta ya zama al-insha'u talabi wa ahammu hadhihi al-anwa mafi muhimmancin waɗannan nau'ika duk na kashe-kashen zance din nan ne al'amru wan nahyi umarni da hani don su suka fi yawa wato kuma su suka fi galibin muhimmanci dan su ne ibada kai tsaye take ta allakuwa da su ko da yake khabar ma tunda abin gaskatawa ne dole shi ma yana da muhimmancin sa amma shi ya dauki magana ta yan usulu su suna ganin abin da umarni da hani ke cikin sa shine yafi alaka da su dan cewa kai ne ko karkai kuma da a rayuwarka dama ko kai ne ko ka bari to abin da zaka yi ya zanto cewa aka yi abin da zaka bari ya zanto cewa aka yi ka bari to shi yasa kake ganin al'amur wannan hawi shine ah, fi zama yana da alaƙa da af'alul mukallafi da ayyuka na mukallafai dan ko kai ne ko kabari ciki wa sayati al-kalamu fihi ma insha Allah yace bayani zai zo akan su nan gaba in Allah ya yarda wato ababi na al'amr da kuma babi na annahi wa amma baqiyatul anwa' fala yatarattabu alaiha fil usul kabiru fa'ida amma sauran nan ikan zance da su al-khabar da al-istikbar da su at-tamanni da al-arf yace a cikin usulu dai ba su da wata girman fa'ida a usulu ba su da wata fa'ida mai girma kamar yadda ya faɗa a usul fiqh kenan na fata mun fahimci wannan to yanzu mun gama da aqsamul kalam bi itibari madlulihi sai kuma aqsamul kalam bi itibari isti'malihi ka saka san zance ta hanyar yin izina da yadda aka aiwatar da shi mai zancen da ya aiwatar da shi a wata hanya ya aiwatar da shi to me ka saka san zance ta wannan fuska أقسام الكلام باعتبار استعماله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي ba su da wata girman fa'ida a ba su da wata fa'ida mai girma kamar yadda ya faɗa a usul kenan na fata mun fahimci wannan yanzu mun gama da aqsamul kalam bi itibari sai kuma aqsamul kalam bi itibari isti'malihi ka san ta hanyar yin izina da yadda aka aiwatar da shi mai zancen da ya aiwatar da shi a wata hanya ya aiwatar da shi to me ka saka san zance ta wannan fuska أقسام الكلام باعتبار استعماله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطب من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية ما لم يشارة كيف أحقولي من مقام كراتون دنجي كي أحقولي مكمل منا ينقسم الكلام باعتبار استعمال اللفظ إلى قسمين الأول حقيقة الثاني مجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على في الاستعمال على موضوعه مثل كلمة أسد للحيوان المفترس فإذا قلت رأيت أسدا فهي حقيقة لأنها لفظ بقي في الاستعمال على ما وضع له وهو الحيوان وهذا التعريف يرد عليه أنه خاص بالحقيقة اللغوية فلا يشمل الشرعية والعرفية كما سيأتي وعليه فهما من المجاز عند المصنف يوا ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ta wata fuskar daban kuma zance ya kasu zuwa ga hakika da kuma majal fal haqiqatu ma baqiya fil istimal ala mawdu'ihi ita hakika shine duk abin da ya wanzu fil istimal wajen yin amfani da shi ala mawdu'ihi a bigiransa wato abai wa kalma ma'anarta ta asali wadda dama larabawa sukan kawo kalmar don nuna wannan ma'anar to wannan sai a ce ja alkalamu ala hakikati ka zance kana nufin asalin ma'anarsa da aka sani a larabci wakila a wani kaulin a madadin a ce ma ba kai filistima la mawdu'i sai a ce mastu'mila fi mastuliha alaihi min al-mukhatiba mastu'mila shine zancen da aka aiwatar fi masuliha alaihi min al-mukhatiba cikin abin da aka yi ittifaki a bashi na ma'ana min al-mukhatiba daga al'ummar da suka yi zancen al'ummar da suka yi zancen sun yi ittifaki su bashi ma'ana kaza to lokacin da ka zo ka aiwatar da zance ka ba da ma'anar da su masu yaran sun yi ittifaki wannan ita ce ma'anarsa to wannan sai a ce al-haqiqa ja al-kalamu ala haqiqati wal majaz shi ko majaz ma tujuwiza an mawdu'i shine abin da aka ketare ma'anarsa aka ba shi wata ma'ana sabuwa shine tuzuwiza an mawdu'i wanda aka shallake ma'anarsa an gane ko wal haqiqatu imma lugawiyya yanzu ko da a Hausa idan na zo na ce kai wani ya kamata ka danyi mana yayyafi me nake nufi ya dan ba mu kuɗi amma kaga ayyayyafi sananne ne <laughs> ruwan sama al-matar al-khafif to kaga lokacin da nace ya kamata ka danyi mana yafi kaga na cire kalmar yayyafi daga ma'anarta da aka sani a tsantsar Hausa zuwa game wata sabuwar wannan wannan ya zama majaz kenan matjuwiza an mawdu'i shine sai kuma yace wal haqiqatu imma lugawiyya wa imma shar'iyya wa imma urfiyya ita hakika ko ta zama hakika ta fuskar lugha a lugance abu kaza ma'anarsa shine kaza wa imma shar'iyya ko ta fuskar shari'a a shari'ance ma'anarsa shine kaza wa in ma urfiya ko kuma ta fuskan urf al'adar mutane a al'adance da an ce kaza ga mazauna gari kaza ko kasa kaza dama ana nufin kaza ne kawai ina fata an fahimta to wannan shine abin da shi mai littafin ya faɗa shi mai sharhi kuma zai bayani yace yanqasimul kalamu bi'tibari isti'mal al-lafzi ila qismaini zance dangane da aiwatar da lafazin sa ya kasu kashi biyu al-awwal haqiqa was-thani majaz na farko sunansa haqiqa na biyu ko majaz fal haqiqatu ma baqiya fil istimal ala mawdu'ihi ita al-haqiqa shine abinda aka wanzar da shi akan ma'anarsa mun yi wannan abalaga da haka ba sai na ta harshe akan sa ko fa hiya haqiqatun مثل كلمة أسد للحيوان في المفترس للحيوان المفترس kamar kalmar asad ana yin amfani da ita ga dabbar da take farautar mutane ko take farautar dabbobin da ba ita ba sai za kulta ra'aitu asadan a cikin zance idan ka ce ra'aitu asadan fahiya haqiqatun to akan dauki wannan a haqiqanin ma'anar asad لأنها لفظ في بقي بقي في الاستعمال على ما وضع له من الحيوان ثم هذا لفظ ya wanzu yayin da aka aiwatar da shi akan abin da aka sa masa na ma'ana ta wata dabba cikin dabbobi asad wa hadha ta'rifu shi ko wannan ta'rifi na mai littafi cewa ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi yaridu alaihi annahu khassun bil haqiqati lughawiyya a iya ce masa a'a wannan ta'rifin naka ya keɓanci alhaƙiƙa kaɗai bala ya yashmalu shar'iyya bai shafi alhaqiqatu shar'iyya ba wal bai shafi haqiqa al urfiyya ba kama sayati kama yadda zai zo nan gaba wa alaihi a bisa ga wannan wa huma min al majaz inda al musannif kenan da alhaƙiƙa shar'iyya da alhaƙiƙa haqiqa al urfiyya a wurin malam mai mawallafin littafin duk suna daga cikin majaz ba sa cikin haƙiƙa shi a wurin sa ina fata an fahimta me yasa yace haka yace domin ta'arifin sa da yana haƙiƙa kawai zai takaici ne akan me al haqiqa al lugawiyya dan ce ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi kaga yana ta'arifi ne da ya shafi hakika lugawiyya kenan a wurinsa da haqiqatu shar'iyya da hakika urfiyya a wajensa duk waɗannan suna daga cikin majaz lokacin da aka cire sallah daga ma'anar addu'a aka bata ma'anar wata ibada shi a wurinsa to sallah yanzu ya zama majaz kenan domin haqiqatu ha addu'a fil lugha kenan yanzu da aka ce sallah ita ce wata ibada da ta kunshi ruku'i da sujada da zama a buɗe ta da kabbara a rufe da sallama to shi a sa yanzu wannan ya zama mai majaz to wannan kuwa ba duka malaman usul fiqh bane za su yadda da wannan har ma dai malaman tauhidi ba za su yadda da wannan ba ina fata an fahimta amma dai shi a islahin sa sai mu tafi da shi a islahin sa mun san me yake nufi idan ya ce kaza a nan gurin kafin mai nisa ina son mu fahimci su a wurin ha'u gaba ɗaya kalma ta fuskar ma'anarta wato kashi uku ce ko ya zanto sunanta a lugance tsantsa shine abin da ake kira alhaqiqatu shari'a alhaqiqatu lugawiyya an gane ko alhakika al-lugawiyya an gane ko kamar ka ce asham alkamar an gane ko ko kuma ya zanto alhaƙiƙa a shar'iyya kamar as الزكاة كذا سنة حقائق دنسو شرعية هو الحقيقة الأوروبية الحقيقة الأوروبية كما رأتي التقابض المعروف an gane ko duk kalmomi da za su zo cikin qur'ani ko hadisi ko dai su zo da wannan ko su zo da wannan ko su zo da wannan akwai lokacin da kalma za ta dauki wannan da wannan lokaci guda ko ta dauki wannan da wannan lokaci guda amma dai akwai kalmar da wannan kawai za a bata ma'anar ta tsana yanzu ma'anar rana ma'anar ta tuluga zaka nema <laughs> rana ba ta magana da wata ma'ana ta ba a ba ta da wata ma'ana kuma ta me ta shari'a da ka ce ashams kowa sun dai ranar da take hudowa daga gabas ta faɗi me da ka ce alkamar kowa ya san wata saboda ka baya da wata ma'ana ta shari'a yana da ma'ana ta luga da ya tsantsa akwai kuma abin da yake da ma'ana ta luga da ta shari'a to amma an kawo shi cikin alkur'ani don nuna ma'anarsa ta me ta shari'a shi ne kamar as-salatu da az-zakat akwai ko abin da ba a kallon ma'anarsa ta luga abin da ake kallo urfin mutane al'adar ku me aka saba yanzu da aka ce na sai wannan rediyon a hannunka naira dubu ɗaya to cinikin yana cika ne idan an samu abin da kira takabu na baka kuɗi ka bani rediyo to shi wannan takabu ɗin ba ma'anar luga za mu kalla ba a garinmu menene abin da wani za a ce in yayi ya karba dole sai na karba da hannu sai na zo na baka kuɗi naira dubu ɗaya kuɗin rediyo sai na buɗe jaka sai ka jefa a ciki na karba ko ban karba ba amma da hannu da hannu na karba sai na baka kuɗi naira dubu ɗaya sai na fita waje sai ka bine da rediyo sai ka samun a cikin motata ni ne na karɓa da hannuna amma karɓa ta tabbata ko ta tabbata ba kaga a urfin mutane me kuka saba shine karɓa a wajen ku da shi shari'a za ta mu'amalance ku idan ku a garin ku an saba sai hannu da hannu to lokacin da na sai abu sai ka je ka samun a mota ko ka ce buɗe bud ka samun a mota na tafi zai iya dawowa in ce ba ni kayana sai saboda me ba ka karɓance ce a ban karɓa ba ai karba ita ce hannu da hannu ina ba ta fahimta amma in a garin an saba idan an sama abu a idan an sama a jaka ina ba ta fahimta idan an ba yaron da yake tare da kai an ga kai babban mutum ne ka shigo kayi sayayya ka ba da kuɗin kawai ka wuce baka ce komai ba yaron kuma ya tsaya a wajen sai ya karba kaga wanda ya ba da kuɗi daban wanda ya karba daban amma sunan shi me a takabur dan a urfin ku an saba idan an yi haka to karba ta tabbata daga baya ya isa zo ce ai ban karba ba da hannuna wani ka ba a ce a'a to ai wanda kuka zo da shi yaron ka ne a al'adance mutum ya zo da yaron sa ai dama shi ne zai karba tunda an saba yaron gida ya wa mai gida kayansa ko ka shiga da matarka aka sai kayan kwalliya sai ta ko kayan kwalliya ta ajiye a gaban mai supermarket aka yi bayanin kuɗi ita bata bayar da kuɗi ba kai mai kuɗi kai mijinta da an ce nawa ne aka ce kaza ne sai ka bayar da kuɗi kawai ka wuce ita kuma ta kaya a cikin jakarta shi mai kayan ya isa zai ce ba ni kuɗi na dan ke kaya kika dauka baki kika bani kuɗi ba wancan ya bani ai kyauta ya bani ko sarka <laughs> shi kuma wanda ya bani kuɗi za a sai ya ce ah ya na baka kuɗi baka bani haja ba ai urfi ya nuna idan an yi haka shi wancan kan an bashi kuɗin hajarsa ba sarka aka bashi ba shi kuma wannan an bashi haja domin an ba wanda dama suna tare da shi to kaga wannan ana kallon urfi ne ba lugha ba dai idan ka kalli lugha a wannan babin to zaka yi barna mai yawa yi dan ya kamata duk wanda ya bada kuɗi shi za a ba mai haja shi ne at-taqabud a lugance amma ba ruwan lugha da wannan shari'a tana mu'amala da ku akan yadda kuka saba kamar yanzu misali yana daga cikin inda na ce yana shiga cikin babin mu'amaloli sai ka zo kaga kaya an rubuta kuɗin su kana zuwa sai ka ɗauko su kawai sai ka ajiye sai ka kirga kuɗin sai ka ajiye sai ka yi tafiyar ka ciniki ya yi ko bai ba to amma ba a samu ijabu wal kabul ba dan ijabu da kabul shine nawa ka saya na saya kaza to kawo kuɗin ko albarka kai duk ba a yi wannan ba baka ce komai ba bai hajar bai ce komai ba ga kuɗin kaya a rubuce sai ka ɗauko baka ce masa komai ba sai ka kirga kuɗin ka ajiye ya ɗauka ya kirga ya tasa ya girgiza kai ya jefa a cikin durowarsa kaga ba wanda ya ce komai a cikin ku to ina ijabu wal kabul a nan gurin sai ka ce urfan anan gurin ko da ba a yi magana da baki ba ijabul qabul ya tabbata amma kaga akwai malaman fiqhun da suka kafe cewa wannan cinikin bai ba sai an samu ijabi da kabuli ijabi shine nawa ka saya kaza na saya to ka sayar min da kaza eh kawo kuɗin sai an yi wannan <laughs> kaga wannan ko aka wahala a ciki amma kaga a malikiyanci sai suka fi kowa sauki a nan gurin mai muktasar yace shine ma dalla Allah rida wa in bi mu'atatin shi cinikayya ne da abin da ya nuna an yarda me sai ya yarda wanda aka sarwa ya yarda ko da bayayya aka yi ba wanda ya ce komai kai ka bada kuɗi ka ɗauki haja kawai ka yi tafiyarka kaga ba wanda ya ce komai ijabul kabul ya tabbata to kaga wannan zai gina ne akan me urfi ijabul kabul za a bi mutane akan urfin su ba akan tsantsan luga ba ina fata mun fahimta to waɗannan haƙa'iq din yana da kyau mutum ya san su ta iya yiwa su yi ta'aruzi da juna idan aka samu ta'arudi da juna tsakanin alhaqiqa da lugawiyya alhaqiqa shar'iyya to kaida za a rinjayar da me alhaqiqa shar'iyya idan aka samu ta'arudi da juna tsakanin alhaqiqa urfiyya da alhaqiqa lugawiyya kaida to haka haka duk dai kaida za ta zo nan gaba cewa idan sun yi ta'arudi wanne za a rinjayar akan wanne wanne za a amfani da shi akan wanne amma dai mu san cewa alhaqa'iq a wurin su malamai ya kasu kashi biyu akwai alhaqiqatul lugawiya da haka ta'arifin nan da aka yi na shine alhaqiqa shine ma baqiya fil istimali ala mawdu'i ai shafi alhaqiqatul shari'a da alhaqiqatul urfiyya ko ya shafi al ne kadai ya shafi lugawiyya ne kadai ta'arifin sa na lugawiyya ne shi yasa mai sharhi yace to kenan shi a wajensa da alhaqiqa al da alhaqiqa al-shar'iyya dukkanin su majaz ne ba haqa'iq bane ba domin inda ya yadda haqa'iq ne da ta'arifinsa ba haka zai ba dan wannan ta'rifin la yashmaluhu ma wa innama yashmalu al-haqiqatan lughawiyyah faqat ina fadan kun bayyanta sai yace me summa zakar al-musannif zakara al-musannif akhar min haqiqa وهو ما استعمل وهو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة فقوله ما أي لفظ وقوله استعمل مضمير للمجهول ونائب الفاعل أصطلح عليه من المخاطبة wa huwa mustamila fi masuliha alaihi min al kaga wannan tarihi da bikin nan to zai sharhin sa fa qawluhu ma da yace ma din nan masumila wannan lafazin ma din me yake nufi da shi ai lafzun abin da yake nufi lafzun ustumila hakika wani lafazi ne da aka yi amfani da shi lafzun ustumila an kawo ma ana nufin me lafzun ustumila da aka yi amfani da shi shine ce ustumila dinnan mabani lil majhul an gane ko ustumila ya zama mabani lil majhul ba ista'mala ba kenan wa na'ibul fa'il na'ibul fa'il din damirun mustatirun damiri ne mustatir ya'udu alama idan ka ce ustumila na'ibul fa'il din shine me damirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ala ma yana koma zuwa ga me ma wanda ma dinnan ma'anarsa shine lafaz an gane ku lafzu umila fi ma usuliha alaihi sai kuma sake cewa fi ma wannan ma din an gane ku ai fi ma'anan abinda ake nufi da ma din nan ma'ana cikin wata ma'ana lafzu umila fi ma'anan an gane ku an kawo ma ana nufin me ma'ana wa qawluhu usliha alayhi shi ma usliha din ya zama ne mabniyun lil majhul wa ma ba'dahu na'ibu fa'il abinda ke bayan sa na'ibul fa'il din sa ne na'ibu fa'il ai usliha ala anna hadha al ma'ana li dhalika al lafz usliha an yadda ala anna hadha ma'ana bisa ga ita wannan ma'anar da aka bayar lizalika lafzi ta wancan lafazi ce wa qawluhu min al-mukhatiba da yace min al-mukhatiba me yake nufi min al-mukhatiba bi kasrat idan kai wa ta'un din kasra ala zinati ism al-fa'il daidai da ism al kenan abinda yake nufi ai min al-jama'ati daga jama'ar da suke magana da waninsu shi wannan lafazi da muke magana an ba shi wata sabuwar ma'ana su waye suka bayar da wannan sabuwar ma'anar su waɗannan jama'ar da suke magana da wani wanda ba su ba su a wurinsu sun yi ittifaki mu ba shi wata sabuwar ma'ana ba ta larabci ba an fahimta ko sannan in mun tashi yin magana ga mutane sai mu ce ko fahimta fa lokacin da muka ce kaza ba fa da kuka san shi a larabci muke nufi mu kaza shi muke nufi ina fata an fahimta kaga anan waɗansu mutane ne suka yi tarayya suka baiwa lafazi baƙuwar ma'ana ba ta shi da asali ta larabci ba to abin da yake so ce da kai lafazun masu umila fi masu liha alaihi min al-mukhatiba daga jama'a da suke magana ai khatabar gaira ha bi zalika lafzi wanda suka yi wa wani wanda ba su magana da wannan lafazin wa ayyanahu lidalalati ala zalika al-ma'ana bi nafsihi suka ayyana lafazin dan ya bada waccan ma'ana sabuwa shi da karan kansa da an faɗe shi sawa'un baqiya al-lafzu ala mawdu'ihi al-lughawi shin wannan lafazi ya wanzu akan ma'anarsa ta lugha aw lam yabqa ala mawdu'ihi al ko bai wanzu akan ma'anarsa ta lugha ba bi an baqiya ala mawdu'ihi shar'i aw al-urfi ta yadda suka wanzar da shi akan ma'anarsa ta shari'a ba ta lugha ba ko ma'anarsa ta al'ada ba ta lugha ba to zai magana akan islahi lai islahi wal islahu ma'anahu ittifaqu fi abin da ake nufi da islahi shine waɗansu mutane su yi ittifaki a bisa ga wani abu cikin wani abu baiwa wani lafazi wata ma'ana mutane ne suka haɗu suka yi ittifaki wannan lafazin mu ba shi ma'ana kaza jama'a sauran jama'a sun san shi da ma'ana amma su kuma sun ba shi mai wata ma'ana daban dai idan suna yin magana da yaransu da sun ce kaza to shi suke nufi to wannan shine ake kira islahi kattifaki ahli shari'a lasu imalu salati fi ta'abbud lillahi kamar da duk malaman shari'a sun yi ittifaki da an ce as-salatu to ana nufin bautawa Allah da waɗansu ayyuka wa aqwalin da maganganu awwalu hat takbir farkon su shine kabbara wa akhiru hat taslim karshen su ne sallama wannan ita ce sallah bautawa Allah da waɗansu ayyuka da maganganu ayyuka kamar ruku'i kamar sujada kamar tsayawa duk aiki ne maganganu kamar karatun qur'ani kamar tasbihi kamar karatun tahiyya du'aul istiftahi duk waɗannan menene maganganu sun ittifaki akan ita sallah ibada ce da ta kunshi waɗansu ayyuka da waɗansu maganganu awwalu har takbir farkon ita wannan ibadar shine kabbara wa akhiru har taslim karshen ta kuma shine sallama to kaga wannan ittifaki ne na malaman shari'a da an ce as-salatu ana nufin me wannan ibadar da muka yi bayani yanda ya zama islahi kenan domin ittifaki ne na waɗansu mutane a baiwa wata kalma wata ma'ana an gane ko wattifaqu ahli al ala istimal salati kamar yadda kuma masana lugha su kuma suka yi ittifaki akan aiwatar da kalmar as-salatu bi ma'anar du'a su fa da an ce as-salatu a wajen malaman lugha to su addu'a ake nufi to kaga wannan ittifaki ne na malaman loga as-salatu bi ma'ana addu'a kun gane ai wa da dabbatu inda ahli al-urfi haka lafazin addabba a wurin malamai na al-urf masana al'adu da abinda mutane suke mu'amala da shi na rayuwa tutlaqu ala zawatil arba su a wurin su idan an ce addabba ana nufin dukkan halitta mai kafa hudu kamar dawaki da tumaki da awaki da raƙuma da shanu sune ne addabba fakat kadai kalfaras kamar wato doki kaga dai yana cikin mai dabba su a wurinsu abinda ba kafa hudu gare shi ba ya ɗauka ma'anar mai dabba wannan a urfi kenan ina fata an fahimta abinda da yake so ya ce da ku eh, ina son ku fahimta wannan ta'arifin ya fi wancan ta'arifin na farko ta'arifin farko lokacin da ya ce alhaƙiƙa ma baƙiya filista imali ala mawdu'ihi shine abin da ya wanzu wajen aiwatar da shi akan ma'anarsa ta asali to shine ce wannan zai shafi ne alhaqiqa al kadai amma wannan ta'rifin na biyu mastu'mila fi mas'uliha alaihi min al-mukhatiba abinda aka aiwatar da shi cikin abinda waɗansu mutane suka yi ittifaki kawai ma'anarsa a wajen su shine kaza to wannan ya shafi alhaqiqatul lughawiyya ya shafi al-shar'iyya ya shafi al-urfiyya domin wasu mutane sun yi ittifaqi ma bashi ma'ana kaza kuma aka amfade aka aiwatar da shi dan wannan ma'anar da suka yi ittifaqi akai to wannan ya zama me ya zama shine hakika kaga ya safi al lugawiyya da da me da al'urfiyya amma idan muka dauki ta'arifin farko ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi to wannan ya shafi al al-lugawiyya kadai bai shafi al-haqiqa da al'urfiyya ba ina fatan kun fahimci wannan domin kalmar istilahi da ya kawo ita suke tantance wannan a can gudun kawai ba baqiya fil istimali ala mawdu'ihi hakikatul wuya kadai amma ma baqiya masu umila fi mastuliha alaihi min al mukhatiba to kaga wannan ya shafi hakikatul shar'iyya ya shafi hakikatul lugawiyya ya shafi hakika al urfiyya kuma gashi ma ya kawo mana misalai da za su kara fito mana malaman luga sun yi ittifaki akan as-salatu shine ne addu'a to kaga a wurin su idan ka ce as-salatu da ma'anar du'a ita bihi ala haqiqati malaman shari'a sun yi ittifaqi akan as-salatu shine me at-ta'abbudu lillahi bi af'alin wa aqwalin awwaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim su a wurin idan ka ce as-salatu kana nufin wannan ibadar ita fil lafzi ala haqiqati malaman urf sun yi ittifaqi akan addaba ma'anarsa shine me zawatul arba dukkan halitta da suke da me kafa hudu ita ce dabba a wajen su to kaga su a wurin su idan ka ce addabba kana nufin zawatul arba bi ita bil lafzi ala haqiqati amma da ka koma wajen malaman lugha sai ma'anar ta canja sai mu a wurin mu dabba shi da abin da ke tafiya a ban da mutum da dabba mai kafa hudu da tsuntsu duk sunan su dabba duk halittar da take tafiya a ban kasa sunanta dabba ina fata an fahimta dan Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma minhum man yamshi ala batnihi a wurin su wanda yake jan wa minhum man yamshi ala dan adam wa minhum man yamshi ala arba ah, zawat al arba ya Allahu ma yasha wanda yake da kafa sama da haka can shani suna da yawa za su kidayu dukkan ya shiga cikin ma'anar mai dabba <laughs> to kaga alhaqiqa lugawiyya taktalifu an alhaqiqa alshar'iyya an fahimta ko amma da na cewa mutum kana da dabbar hawa me za a fahimta zawatul arba a urfi abin da za a fahimta kenan ba wanda zai ce na sayo dabba wani ya fahimci cewa kai ka je kasuwa bawa ne a kasuwa ko kasuwa baiwa a kasuwa bayan da za a yi ka ce ina da dabbar hawa wani ya fahimci cewa ka sayo ku yanga da zaka yi sadaka da ita ba wai kana nufin ka sayo doki ko jaki ko alfadari ba a urf ba za a fahimci wannan ba amma a ruga ya halatta ka faɗi haka ina fatan kun fahimta gane wannan islahi yana da matukar muhimmanci masu umila fi mas'uli alaihi min al-muqatiba to wannan shine ta'arifin da malaman usulul fiqh da ya kamata ka yi amfani da shi a usulance in ka zo yin ta'arifi na al-haqiqa wal majaz amma idan ka koma babin balaga sai ka ɗauki wancan na 'yan balaga an gane ko lafazin ustomila fi gairi eh, fi mawdu'i kaga wannan ya zama hakika kenan majaz kuma kamar yadda suka faɗa shine ce wa hada ta'rifu wa hadha ta'rifu ya'ummu anwa' al-haqiqa ath وقد أثبت المصنف الحقيقة الشرعية والعرفية وهذا يدل على اختياره لهذا التعريف وإن كان تقديمه للتعريف الأول يقتضي ترجيحه ترجيحه ترجيحه والله أعلم يشي وهذا التعريف يؤم أنواع الحقيقة الثلاثة wannan ta'rifin na ƙarshe cewa masu umila fi masu riha alaihi min al ya kunshi ya haɗe dukkan nau'ika na hakika guda uku وقد أثبت المصنف الحقيقة a nan kenan kawo wannan ta'arifin da yi ya nuna mana ya yarda da hakika a shar'iyya da kuma al'urfiyya wa hadha yadullu ala ikhtiyarihi li hadha ta'rif wannan ya nuna mana kamar ya zabi wannan ta'arifin sama da wancan na farko wa in kana taqdimuhu lit ta'rif al-awwal ko da yake fara ambatan ta'arifi na farko din nan kuma da ya yayi yaqtadi tarjihahu to wannan na nuna shi ne shine raji a wajensa dan a al'adarsa in ya kawo zantuka guda biyu to yakan fara da wanda shi shine arraji a wurin su ya kawo marzu a na biyu ko na uku yace to amma kuma sharhin da ya masa ko kuma bayanin sa yana nuna kamar ya zabe wannan magana ce ta mai sharhi sai ce wa hunaka ta'rifun wa hunaka ta'rifun akthar wa ashmal hmm. wa huwa al-haqiqa al-lafz al-musta'mal fi ma wudi'a lahu yace akwai wani ta'rifin da yake ya fi zama akthar takaitacce wa ashmal sannan ya fi game ma'ana bai da tsawo sosai shine idan an tambaye ka me hakika sai ka ce al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu to kaga wannan tunda kace fi ma wudi'a lahu cikin abin da aka sa masa ta ma'ana ya shafi wa ya sa ma'anar malaman lugha suka sa hakika ne malaman shari'a suka sa hakika ne kaga ya zama takaitacce sannan kuma ya game kowane bangare ya zama ashbas فقوله فقوله اللفظ جنس في التعريف يشمل المعرف وغيره وقوله المستعمل قيد في التعريف يخرج المهمل وهو الذي ليس له معنى مثل الدير مقلوب دير دير مقلوب زيد وقوله فيما وضع له قيد ثان يخرج المجاز لأن المجاز في غير ما وضع له جميل جميل da yace al-lafzul musta'mal fi ma wudi'a lahu wannan shine me wato al-haqiqa al-lafzul fi ma wudi'a lahu shine ce shi lafazin da yace al-lafz da yace al wato ne ya shafi al-mu'arraf wa ya shafi lafzi wanda yake ma'arifa ya shafi lafazi wanda yake kuma na kira ina fata an fahimta lafazin dai al-lafz ya shafi na kira ya shafi mai ma'arifa المستعمل اللفظ المستعمل yace kaidun fi ta'rifi wannan kamar kaidi ne yukhrij al an ambaci al musta'mal dan a fitar da kishi yasa shine ne al muhmal da an ce al musta'mal wanda aka aiwatar al muhmal wanda wanda aka watsar ba ya amfani da shi ba an yi ihmalin sa an gane ko wa huwa allazi laysa lahu ma'anan idan an ce al cikin lafazan na larabci shine lafazan gashi kalmomin sa na larabci ne amma ba ya da ma'ana da haka ma laraba ba sa furta shi amma haruffa din da aka rubuta kalmar larabci ne to a wajen laraba sunan shi ne muhmal wato wanda aka watsar da shi wa huwa allazi laysa lahu ma'ana shine wanda ba ya da ma'ana kamar ka ce dai yace maqlubu zaid ai kalmar zaid ce ka rikida ta a matsayin zaid zai ya fara zuwa sannan ya sannan dal a nan gudun sai ka juya kalmar sai ta zama haka kaga ya zama mai dais to dais din nan muhimmal ne akwai shi a larabci yana da wata ma'ana to kaga lafazi ne wanda kamar ya yi kama da larabci tun daga shi hurufu ne jayiya ne da dalon da yawon da me amma kuma tarkibin da aka yi musu laraba ba su amfani da wannan kalmar sai an fara gabatar da za sannan ya sannan dal sannan ya zama musta'amal to da haka da aka ce allahu ya shafi kira da ma'arifa almusta'mal ya shafi lafazin da aka sani a larabci banda wanda ba sani ba a larabci al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu wannan kaidi ne fi ma na biyu yukhrijul majaz domin da an ce fi ma wudi'a lahu ya zanto an ambaci wannan ne dan ya zama kishiyar fi gairi ma wudi'a lahu kaga majaz kenan fi gairi ma wudi'a lahu majaz kenan amma fi ma wudi'a lahu ya zama al-haqiqa kenan na'am ثم ذكر المصنف أن الحقيقة ثلاثة أنواع الأول حقيقة لغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة مثل الصيام فهو في اللغة الإمساك قال النابغة خيل صيام خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تحت العجاج نعم تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة أي خيل ممسكة عن عن ممسكة عن الجري والحركة وقيل عن العلف العلف العلف على العلف يا أنبت حقيقة جدا أكو في مولفي نفرقو حقيقة لغوية وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة لازم أن نبقى بكات شرحي مثل الصيام كما الصيام وهو في اللغة الإمساك إذا أنبت الصيام اللغة أنا نفهم إيه؟ الإمساك qala nabiga nabiga ke ta khailun siyamin wa khailun ghairu sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'luku al-lujuma khailun siyamin wadansu dawakin suna tsaye cak wa khailun ghairu sa'imatin wadansu dawakin kuma ba tsaye suke cak ba suna ta tafiya su je su su komo karkashin kura al kenan hayaki ma ana kiransa al'ajaz an gane ku wa ukura waɗansu dawakin kuwa ta'aluku lujuma al'alku a larabci shine tattauna abu da haƙoranka ta'aluku lujuma wato suna tattauna ragama da aka samu su a bakin al-lujuma dai lizami dai daga al-lijam ne al-lijam guda ɗaya an gane ko shine hausa ku suke cewa lizzami wato badali dan dan al-lijam al-lujum allujum allujum ya zama shi ne mai jam'in kalmar kenan allujum. lujum to kaga nan me yake nufi da kailun siyamin ai khailun mumsikatin anil zari akwai wadansu dawakin a tsaye tak sun kame sun ki yin gudu wal harakati ko motsi wakila a wani kaulin anil alafi sun kame ba sa cin abinci sun tsaya cik وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تأكل اللجوم كذا wannan كاو كلمة صيام دم أنا الإمساك يا دم الحقيقة اللغوية haqiqa حقيقة الثانية حقيقة شرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع فالصلاة معناها التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال أولها التكبير وآخرها التسليم على الصفة المخصوصة الثالث حقيقة عرفية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف وهي نوعان ألف عرفية عامة وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف مثل لفظ الدابة فهي في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض غير أن العرف خصصه بذوات الأربع كما تقدم ب عرفية خاصة وهي ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم مثل الجزم فهو في اللغة القطع كما في القاموس وعند النحويين نوع من الإعراب فالحقيقة العرفية العامة هي التي لم يتعين ناقلها من المعنى اللغوي والخاصة عكسها جميل نجي هنا حقيقة شرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع lafazin da aka aiwatar cikin abin da aka sa masa ta ma'ana a shari'a ka salati ma'ana hatta abudu lillahi ta'ala bi af'alin wa aqwal awwaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim ala sifatil makhsusa bisa ga wata sifa sananniya kaga da an ce as-sala wannan hakika ce shar'iyya dangane da wannan abin da aka faɗa na biyu hakikatun urfiyya ko na uku kai wa hiya al-lafz mustamal fi ma wudi'a lahu fil urfi lafazin da ake aiwatar da shi a abin da aka sa masa a al'adance وهي نوعان الحقيقة العرفية تكسو كشي أكو عرفية عامة عرف إن ليس في قوة وهو ما تعرف عليه أهل العرف مثل لفظ الدابة في اللغة كما لفظ دبة اللغنتي اسم لكل ما يدب على الأرض غير أن العرف خصصه بذوات الأربع kaga urfi ya keɓance addabba da mai zawatul arba to wannan ana cewa amma dan yadda a nan garin idan an ce dabba ana nufin mai kafa hudu to haka idan ka je sokoto haka idan ka je katsina ko haɗeja ko daura ko dukkan kasashen da ake magana da hausa ka ce dabba ko ka je duk inda zaka ce dabba to kaga za a fahimci me ake nufi da wato ma'abuciyar kafa hudu to kaga wannan urfiya amma wanda ta shafi ko ina da ko ina akwai kuma urfiya khassa urfiya khassa wa hiya ma ta'arafa alaihi ba'd tawa'if wanda wani sashi na mutane kadai suka yi ittifaki a kansa min al-alfaz allati wada'uha li ma'anar indahum kamar wadansu lafuzza da suka sa musu ma'ana ke bantacciya a wurin su kamar kace al-jazmu fa huwa fi lughati al idan kace al-jazmu a cikin lugha kana nufin al-qat'u kenan yanke abu an gane ku kama fil qamus da yake a qamus wa inda amma a malaman kuwa idan kace wani nau'i to kaga anan gurin urf din malaman nahawu idan kace aljazmu naw'u min al-i'rab kaga urfiya ce khassa ba urfiya amma ba amma idan kace dabba kace kaza wannan ya zama urfiya ce amma sai ce fal haqiqatul urfiya al-amma hiya allati lam yata'ayyan naqiluha min al-ma'na al-lughawi kaga wannan wata fa'ida ce ita ma haqiqanin urfiya amma shine duk abin da ba a cire shi daga ma'anarsa ta loga ba an kyale shi a haka kuma duk kowa ya yadda to wannan ya zama urfin am kenan an gane ko wal khassa urfiya khassa ko aksu hakikiyar wancan wato shine abin da an cire shi daga ma'anarsa ta loga amma ba ga dukkan mutane ba ga waɗansu mutane ke bantattu ina fata an fahimta wannan ta zama urfiya khassa yanzu misali dabba ma'anarta ta hakikanin luga shi ne duk abin da ke bainuwa a ban to amma kuma gashi mutane sun yi ittifaki akan dabba suna nufin a su suna nufin ne zawatul arba to a nan gurin maganar sa cewa lam yata'ayyan naqiluha min al-ma'an al-lugawi wato ba a cire ta ba cirewa ta gaba ɗaya daga ma'anarta ta luga domin a luga din da mai kafa hudun da mai kafa biyan da mai zan suke duk menene ne dabba amma a urfi sai aka ware wani kaso cikin waɗannan kasusuwan aka ce shine dabba kaga ba a cire ma'anan ba daga ma'anar ta luga aka tsare ta da ita gaba daya amma idan ka dauki aljazmu wanda urfiya khassa wanda aljazmu yana nufin me alqata'u malaman nahawu da suka zo suka ce aljazmu kai wani nau'i da min al-i'rab kaga gaba daya sun tsare ta kalmar daga asalin ma'anar ta me ta luga sun ba ta wata sabuwar ma'ana a wajen su su kadai to ya zama urfiya khassa kenan ina fatan kun fahimta abin da yake so ya ce da kai lafazin dabba da abin da yake tafiya a ban kasa an gane ko kullu ma yadibbu alal ardi kullu ma yadibbu wato za ka yi kasara ne gaba ga dalun kullu ma yadibbu alal ardi shine me shine dabba to kaga cewa a cikin ma yadibbu alal ardi akwai zawatul arba an gane ko akwai zawatul arba akwai kuma waɗansu dabbobin da aka zo aka ɗauki zawatul arba aka ba ta wannan ma'anar dabba to kaga ba a cire kalmar daga dukkan ma'anarta ta larabci ba amma an cire ta daga waɗansu ma'anonin aka ɗauki ɗaya amma lokacin da aljazmu wanda shine ma'anarsa shine mai alqat'u da malaman nahawu suka zo su kuma sai suka cire shi daga asalin ma'anar ba sai suka ce aljazmu shine mai nau'un min al-i'rabi kaga baya da alaka da mai asalin ma'anarsa ta mai ta loga to wannan ya zama urfiya khassa kenan wannan kuma ya zama urfiya ina ba don kun fahimta هذا هذا وقد أشار ابن بدران رحمه الله إلى الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة فقال ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا هذا ما يتعلق بالحقيقة Yake haza lafazin haza yana nufin wannan kenan wannan kenan wato dai wannan shine bayanin da ya kamata ka sani ya riga ya kare wa kada ashara ibn badran rahimahullah hakika ibn badran wani malami ne mai littafin sa na almudukal akwai mudukal din sa na ibnu badran kenan eh, yake cewa ah, yayi ishara zuwa ga wata fa'ida min ma'rifati ka samu hakika me fa'idar ka san ta san hakika din da ake ta magana hakika lugawiyya hakika shar'iyya hakika urfiyya me fa'idar sanin sa fa qala sai yace ga dai fa'idar wa mata warada lafzu duk lokacin da lafazi ya zo ka ganshi a rubuce wajaba hamluhu alal haqiqati fi babihi to asalan ya kamata ka dauke shi a hakika ta babinsa an gane ko lugatan au shar'an au urfan ko dai luga ko shari'a ko kuma urf ya kamata kawai ka dauke shi a wannan ma'anar ma'ana idan lafazi yana da hakika ta luga to sai ka dauke shi a ma'anarsa ta hakika ta luga idan yana da hakika ta shari'a to ita zaka gabatar sama da hakika ta me ta luga idan yana da ma'ana ta urf to sai hakika ta urf za ka dauke shi a ma'anarsa ta urf wannan magana sa ta takaitacciya ce kwarai da gaske amma dai zai fi kyau lokacin da za a zo babu ta'aru to a lokacin ne za a sami me ya kamata yi idan ka samu ta'aru bai na hadhihi haqa'iq an gane ko هذا ما يتعلق بالحقيقة وانا أقول لك إذا لك الحقيقة كنا أما أقول لك إذا مجاز المجاز سينكم وزيف هذا وأما المجاز فقد عرفه بقوله ما تجوز عن موضوعه فقوله ما تجوز بظن التاء والجيم وتكديد الواو مكسورة مبني للمجهول ويصح فتح التاء مبنيا للفاعل أي ما تحدي به عن موضوعه فنقلت الاستعمال عن معناه العقلي إلى معناه المجازي ومثاله رأيت أسدا يرمي فكلمة أسد تعدي تعدي بها تعدي بها تعدي بها عن موضوعها الأول وهو الحيوان المفترس ونقلت إلى الرجل الشجاع wannan shine tarihi na majaz ma tujuwiza an mawdu'ihi kamar yadda na faɗa wannan shine abin da aka shallake mawdu'in sa aka cire shi daga ma'anarsa ta asali aka bashi mai wata bakuwar ma'ana fa qawluhu tujuwiza da kai wa ta'un din ban ma haka jim tujuwiza wa tashdidul wawi maksuratan wawun kuma kai mata shadda tare da kasra tujuwiza mabni lil majhul ya zama mabni lil majhul kenan wa yasihu fathu ta'i mabni lil fa'il ya halatta kace ma tajawaza an mawdu'i sai zan towa bani al ne ba al maf'ul ba kenan ma'ana dai shine ai ma tu'addiya bihi an mawdu'ihi abinda aka shallake ma'anarsa fa nuqiya fa nuqila fil istimali amma anahu al asli ila ma'anahu al majazi sai aka dauke shi a asali wajen yin amfani zuwa ga wata sabuwar ma'ana misaluhu misalin sa kace ra'aitu asadan yarmi kaga lokacin da kace ra'aitu asadan yarmi fa kalimatu asad kalmar asad anan gurin tu'addiya biha an mawdu'iha al awwal an cire ta daga ma'anarta ta farko wa huwa al-hayawan al-muftaris shine wata dabba da ke farauta wa nukilat ila ar-rajul shuja' ka dauki kalmar zuwa ga mutum mai jarinta namiji jarumi don alaka anan ta ce wayar ne ya nuna ba dabba ba ce kenan dan adam dan dan adam ne ya ta'atta min ar-ramyu lakin al-hayawan la yata'atta minhu ar-ramyu wa hadha at-ta'rif مبني على التعريف الأول للحقيقة وهذا التعريف مبني على التعريف الأول للحقيقة وهو ما بقي في الاستعمال على موضوعه وأما على التعريف الثاني للحقيقة فيكون المجاز ما استعمل في غير ما استلها عليه من المخاطبة وعلى التعريف الذي ذكرناه يكون المجاز يكون المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وهذا أوضح والله أعلم yace wa hada ta'rif mabni ala ta'rif al-awwal wannan ta'rifin da ya kawo ma baqiya fil istimali ala wato wannan ma tujuwiza an mawdu'ihi ya gina shi ne akan ta'arifi na farko da yawa hakika da yake ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi ba shine hakika ba ta'rifin farko to idan an zo majazi sai ya zama kishiyar haka ma tujuwiza an mawdu'ihi wa amma ala ta'rif al amma da zamu dauki ta'rifi na biyu da yawa hakika dan yace a ta'rifi na biyu mastu'mila fi mastuliha alaihi min al-mukhatiba ko to in za mu kawo kishiyar wannan sai mu ce mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi min al-mukhatiba kun gane ai wa ala hadha at-ta'rif alladhi dhakarnahu yakunu majaz wato a bisa ga wannan ta'rifin ne majazi zai zama be ya zama al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a wa wannan ko domin idan a hakika mun ce al-lafzul musta'malu fi ma wuzi alahu to idan mun zo mu ja sai mu ce ne al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wuzi alahu yace ya fi saukin fada sannan ya fi tattare ma'ana amma wancan wato akwai takallufi na ko ta'aqidi ba za mu ce takallufi ba akwai at-ta'qid wato yawanci ta'arifin mutanen da yana da wahala sai ga an kawo kalmomin da kai ta shan wahala cikin abin da da ka bota gajeruwar hanyar da ka samu to ba su zama abin zargi ba don su a zamanin su wannan shi ne magana ina fata an fahimta a yanzu idan zaka taso wanda ya mutu shekara hamsin idan za ku yi magana da shi yanzu sai kaga baka fahimtar sa shi ma kuma zai ji baya fahimtar sa dan yanzu kana kawo waɗansu ababen da shi a zamanin shi bai gan su ba da haka bai san su ba ko alal akalla ba haka ake faɗar su ba sai kuma kana faɗar su to kaga shi yasa littattafai na kudama asali ne na ilimi amma waɗansu su kuma suna da ta'aƙidi mai yawan gaske ta'aƙidi mai yawan gaske saboda za ka ji lafazin ya yi don sun yi shi ne don mutanen zamaninsu su ha kuma da waɗansu da suka zo kuma almutaakhirun wajen karni na bakwai na takwas su kuma suka rinka yin ta'akidi da gangan dangwaninta da gasa tsakanin malami da malami su kuma waɗannan sun cutar don sun bari sun sa na baya sun kasa fahimtar littafansu kamar yadda wani malami a magrib ke cewa yace yana daga cikin abin da ya sa aka kasa koyon malikiya a zamanance yace laifin mai muktasar ne <laughs> yace inda yayi uslubi irin na mai risala da kowa zai fahimci muktasar amma sai a zo a kawo mubtada a wannan shafin kabar din yana wani shafi kaga duk abin da yake tsakiya jumla muta'ar ba to an taɓa jumla muta'ar ba haka shafi guda ko rabin shafi kaga <laughs> ai mutum ba zai fahimta ba amma su suna yi da dan gasa ta zamanin su takara da ilimi ko gwanancewar zance to amma sai ce wannan ya sa wanda ya zo daga baya wanda ba a zamanin yake bai sha wahala Abin da zai fahimta cikin awa daya da an yi masa magana mai sauki sai ya zo sai ya yi sati yana yi saboda an yi masa magana mara sauki ko ko yanzu idan ka dauki risala ta ibnu abi zaid al wali kana karantawa sai ka ji akwai me salasa fil uslub wato saukin lafazi saukin lafazi saboda shi kuma ya dauki tsarin karantarwa ne irin na salaf wanda ba sa damuwa da ta'aqidi ba sa damuwa da takalluf kaga iya riga muktasar zuwa kusan shekara 500 tsakanin su da juna shi yana cikin malaman karni na uku yana cikin ahlus sunnan farko farko da haka masu ke ce masa maliku Sajir, haka imam zahabi ya faɗa masa a cikin da unta wato malik na biyu ko karamin malik ma'ana idan ka bar imam malik idan ka yau kasa to wanda ya kwarance a malikiya ba kamar ibn abi zaid al-qayrawani amma mai muktasar saboda ta'qidin nan to sai zanto duk wanda ya iya muktasar zai kafafa to sai zanto ya zama abincin kasuwa da shi kenan ina fata an fahimta ma'ana dai ta'qidi wajen ta'arifi akwai shi a cikin waɗansu littattafai wanda kaga yanzu nan da yake al-lafzul musta'malu fi mawdi'i alahu kowa zai ya gane اللفظ المستعمل في غير fi له ma زي lahu kowa اما اذا sauki amma idan aka ce a'a alhakikatu shine menene a tarifin da ya na farko a shine ma baqiya imali ala mawdu'i ai baya daidai da ko kuma masu umila fi masuliha alaihi min al-mukhatiba kaga sai an yi maka sharhi ka gane dogon zance sosai da sosai ha kuma da yazo al-majaz da yace al-lafzul musamalu fi ghairi mawdi alhu magana ta riga ta kare amma ma tuzuwiza bihi an mawdu'ihi <laughs> kaga shi da aka tsaya ana dogon bayani wajen tuzuwiza din mabani da majhul ne ko menene ko menene da sauransu ma'ana dai yana da kyau mutum ya fakkin rumus na waɗannan littattafan amma lokacin da zai bayar da ilimi shi ya bayar da sauki don ilimi ya saurin yaduwa ko da shi ya ɗauki lokaci wajen koyon wancan ya kware a kansa to sai ya bi hanya gajeruwa don ilimi din so ake mutane su sani su yi aiki da shi wallahu alam na ga sai mu da mu takaita a haka na'am eh ban ji ba eh al-ittisal eh eh eh al-ittisal wal walluzuk saduwar abu da haduwarsa da juna alluzuk ai shine hadewar abu da juna eh shine asalin ma'anar shak a loganci hmm? al'ajaz kura da kura da hayaki da ana kiransu al'ajaz a larabci hmm? yarmi yana jifa ko yana harbi yarmi daga arrami ne wa alaikum salam Mm. wannan ai tambayar fiqh kuke ba tambayar a ba tambayar usulul fiqh bace ba mm eh to me abinci a urfin hausawa abinda sai an tauna sannan a haɗe ko in wannan shine abinci a urfin hausa kai tsawa ba za ka ci abinci ba sai ka zo ka sha abin da baya bukatar taunawa baka kare rantsuwar ka ba baka fara a kanka in wannan shine a urfi idan an ce ba zan ci abinci ba sai mu takaita akan haka sai lokaci na gaba insha Allah sai talata muna da karatun balaga subhanakallahumma bihamdik shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk